الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح فشلي نقوم بزي يبتو أكن ذكر رمبو لسلة الاستفتاح نما لن ياشر مضاف إليه دم أي سبود يا شعر أي في أذكار استفتاح الصلاة كينا في أذكار استفتاح الصلاة وتذكر غندا سقى جودة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونند أكيين سنبو سلة عن شيء استفتاح الصلاة وسقم ما لم يسنة استفتاح القراءة استفتاح الصلاة هو استفتاح القراءة وسنا غني استفتاح الصلاة هنا كسن شوان تقديرة الإهرام سوداك سيئ زم دعاء الاستفتاح sai zama du'a ustiftahi qira'ati salati kenan wato addu'ar da ake yi idan za a bude karatun sallah in mutum ya kabbara harama to me yake yi kafin ya fara karatun alqur'ani shine istiftahu salat din ko istiftahu qira'ati salat yace fi sahihaini anna annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi istiftahihi ya zo a cikin sahihani wato bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe karatun sallarsa اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan wannan riwayar sayyidina Abu Hurairah ce radiyallahu anhu sayyidina Abu Hurairah yayi riwaya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma taqulu ya ma'aikin Allah kaga dan shirin nan da kake yi tsakanin buɗe sallaka da takbiratul ihram da kuma fara karatun alqur'ani fidaka abi wa ummi ma taqulu ya ma'aikin Allah me kake cewa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa yana cewa Allahumma ya Allah ba'id kanisanta baini abin da ke tsakani na wa baina khataya da kuma zunubaina khataya jam'i ne na khati'atu eh, ba ba ba ba akhta ba khataya zunubai eh, khati'atun kwara daya wa man yaqsib isman aw khati'atan khati'a zunubi amma an ce akhta to jam'in khata'un kenan shi kwara kuskure kenan amma khati'atun jam'in sa khataya ko a ce khati'at da ana cewa to ya Allah ka nisanta tsakanina da zunubaina kama ba ba'atta bainal mashirki wal maghribi kaman yadda ka nisanta abin da ke tsakanin sama da abin nan gabas da yamma gabas da yamma suna da nisa tafiyar shekara nawa mutum zai yi kila a rayuwarsa in zai iya gani ka iya taso daga gabas ya kai yamma tafiya ce mai nisa to wannan mubalaga ce a wajen nisanta mutum tsakaninsa da shi. wannan ba'id baini wa baina khatayaya kana roƙon Allah madaukakin sarki na farko ya gafarta maka ka tuba kenan sannan na biyu kana roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka sake komawa a cikin waɗannan zunuba shine ba'id din ba'id nan at-taubatu kenan at-taubatu min al-abdi kenan bawa ya tuba shi kuma fa ya tubu Allah alaihi sai Allah ya karɓi tubansa idza taba Allah taba Allah alaihi to shikenan ba'ada bainahu wa bain khatayahu shi Allah nisanta tsakaninsa da zunubansa Allah ya karɓi tubansa kenan shine shine shine ibn ata'illah sakandari a cikin abin da yake faɗa a cikin hikam dinsa yake cewa as-satru ala naw'ai as-satru fil ma'siyah akwai as-satru 'anil ma'siyah as-satru fil ma'siyah shine masu roƙon Allah su ce Allah ya rufa musu asiri ka a gane suna zunubi ko ba su daina yi ba to wannan asatru fil ma'siya ke amma asatru anil ma'siya shine Allah madaukakin sarki ya nisanta mutum tsakaninsa da sabansa kamar yadda ake wannan addu'a Allah madaukakin sarki ya masa sitira wato ya sa shi daina saba masa shine as-satru 'anil ma'siya wancan kuma as fil ma'siya Allahumma naqqini min khataaya ya Allah ka tsaftace ni min khataaya daga zanubaina ah, naqqini daga tanqiya kenan naqahu yunqihi tanqiyatan wato Allah ya tsaftace mutum ya zama ba shi ba zinuba kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danasi kaman yadda ake tsaftace farin tufafi min ad daga dauda asali fari ne fes babu zinubi a tare babu le babu kazanta a jikinsa ba dauda to sai ya datti to sai a samu abin nan sabulu wanda yake mai gurja kaya a hada sannan a hada da wani sinadari irin su haifu da makamantansu saboda kayan su shine tanqiya to ya Allah yadda nake cakuda a cikin zunubi dauda ga baki ɗaya ta zunubi ta lullube ni ya Allah ka wanke ni ka tsaftace ni ya zama fes bani da zunubi wannan addu'a ce mai tsada Allahumma khshini min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa ka wanke ni da ruwa dama ruwa shi ake tsafta eh ruwa da shi ake tsafta al ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un ruwa mai tsarki ne ba abin da zai mai da shi nisa wal aslu fi miyahi na tsahara ruwa shi tsarki ke tsarkake komai shi yasa zaka ga ana yaki idan Allah ta'ala yana son ya nuna cewa Allah daga cikin tafa'uli wato fata da ake yi da arashi na cewa Allah ya karɓi yakin da sahabbai suke yi sai kaga ana saukar da ruwan sama yau wani nazilu lakum alaikum minas sama'i ima aliyu tahirakum bihi ana yaki sai kai a saukar da ruwa alama ce ta cewa Allah madaukakin sarki ya karbi wannan yakin da zuciya ɗaya ake yi mai kyau wasalji sannan da kankara an ce kankara nan asalj saboda kankara ta fi ruwa tsafta domin ita ba za ka ga da ta a jikinta ba kankarar sama ake magana ko faduwa ƙasa ta yi ta haɗu da ƙasa to sai ka ɗauke ta kawai sai ka karkaɗe sai ga ta koma yadda take kamar yadda Allah ya halicce ta sannan walibarat sannan da raba wannan ruwan da kake ganin shi a jikin a jikin fulawa ko a jikin shuka ya kake ganin shi ba ka ganin wata dauda a tare da shi to duka nan mubalaga ce bawa yake yi ya kai matuka a wajen cewa Allah ta'ala ya tsaftace shi daga zunubansa domin bawa kullum cikin zunubi yake wannan yana cin baiwar da Allah ta'ala ya mana ya siffantu da sifa ta at-tawwab ya siffantu da sifa ta al-ghafur al-ghaffar ya siffantu da sifa ta qabilut tawbi duk lokacin da bawa ya saba masa sai koma wajensa sai shi kuma sai ya gafarta masa to wannan tana ɗaya daga cikin adiyatu istiftahi sala tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake idan za a buɗe sallah bayan an yi takbiratul ihrami kuma ana iqa'i wato ana aiwatar da ita ne sirran la a boye ake wannan shi yasa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya tambayi annabi sun ya ce ra'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ati ma za taqul ko ma taqulu shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wannan addu'a so daga tana ɗaya daga ciki وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة jubairu dan mut'im radiyallahu anhu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata sallah qala annabi sallallahu yace qala allah allahu akbar annabi sallallahu yace allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila thalatha yi wannan addu'a su uku kafin ya fara karatun sallah ya yi takbiratul ihram yace Allahu akbaru kabira Allahu akbaru kabira Allah maɗaukacin sarki shine yafi girma kabiran kuma a halin wanda yafi kowanne girma walhamdulillahi kasiran sannan yabo ya tabbata ga Allah yabo mai yawa wa subhanallah bukuratan wa asila sannan kuma tsarki ya tabbatan ma Allah bukuratan da safiya wa asilan da kuma maraice ya faɗi haka sau uku daga nan sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi ya isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin shaitan min nafsihi min nafsihi ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga girman kan shaitan ni ma kai ya shafe ni da wannan girman kan nasa ya sa ni in zama bana karban gaskiya sannan wa nafsihi sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni daga tufin sheda shine nafsu suka fassara nafsu suka ce ashiru kenan ana nufin waka waƙar da shedan yake yi shedan daga cikin manya-manyan abubuwan da yake yi ya halakar da mutane akwai waka shi yasa tintini suke faɗi suke cewa alghina ruqiyatu zina aljina su zina wato kullun waka ai ta rera waka to shi ke ƙarfafa mutum ya hau da shi sama matattakala ce wannan wakar zuwa ga zina wannan ka'ida ce sannan wa hamzihi ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni daga raunin da ke shedan ke sama mutane shine hamzu din raunin da yake samu mutane ka abota ma Allah shine almautatu rauni jikin mutum ya zama ya mutu qala mai riwaya ya fassara kamar yadda ya zo ke cewa nafsuhu ashi'u kenan waka nafhuhu al-kibr girman kai hamzuhu almautatu wato rauni da shedan yake samu mutane eh. to kun ga wannan addu'ar gashi ga du'a ulistifta sannan kuma ga isti'aza to shi ma haka ake yi sannan ya ce wa fi sunanil arba'ati ya zo a cikin littafai hudu na malamai wato al-imamu abu sunan na abi sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan nasai da sunan ibn majah rahmatullahi alaihim ajma'in an aisha wa abi sa'id wa ghayrihima da sayyidina abu abu sa'id al na aisha radiyallahu anha suka ruwaito da wasun su ba annan nabi sama kana idza istaftaha as-salata qala anan sama idan ya bude sallarsa ga abin da yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka kasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka annabi sama yana cewa tabarak yana cewa subhanallah subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika da kuma yabanka tabaraka smuka sunanka yayi albarka wato alkhairan sunayenka sun dadu shine tabaraka wa ta'ala jadduka sannan girmanka ya daukaka aljaddu nan ana nufin al'azama an sha faɗa mana cewa aljaddu na zuwa da ma'anonin aljaddu abu abul abu abul abawai ne wato baban baban iyaye ana ce masa aljaddu sannan aljaddu al'azama masdari ne al'azamatu wato girma kenan mun gane wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wala ilaha ghayruk sannan kuma babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai kai annabi sama ya kasance yana yin wannan kuma yakan yawaita shi yasa za mu ga a da yawa da ake kawo da awul istiftah ana kawo wannan da yawa wa huwa fi sahihi muslim an umara mawqufan alayhi. amma in ka koma sahihu muslim to mawqufi aka ruwaito daga sayyidina umar cewa sayyidina umar ne yake to ga hadisi ga sahihi da kai ga ga marfu'in da aka ce annabi sama yayi kuma ya inganta sannan kuma ga mawqufi wanda ba a ce sayyidina ah, Umar ya daga shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin su sun inganta saboda haka tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi na eh, istiftahu sala ko istiftahu istiftahu qira'ati salati Allah mu da kukin sarki ya kara ganar da mu wallahu alamu